بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 wa mantabii a bi ihsanin ila yau mitaɗi allahuma an taɓa naftira kuwai hawa zakiya an taɓa man zakaya an taɓa waliyyau hawa muda hawa subhana ka allahumma la cimma lana illa ma allamtana ina ko an taɓa calimu haƙi. as-salamu wa rahmatulahii a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa sallam alif da dari hudu da arba'in da biyar ashirin da biyar ga watan. ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam 2024 insha Allahu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan wata mai albarka idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na 94 ya ayyuhal lazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan ko aya na uku. ya ayyuhal lazina amanu layablu yablu wanna kuma allahu bi shai imina sai tana luhu a yi dikun wari ma hukum liya alama allahu manya kafuhu bil gaibi famani da ba da zalika falahu a zabun ali a wanda mun yi bayani a takaice a kan wannan aya ta sauka amul hudaibiya lokacin da sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka fito suka daura ihrami da niyan yin umra sai kuma aka samu wani dalili wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga a wannan shekaran ba to Allah ya jarrabi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wato wani abu da ya jarrabi banu Isra'il da shi ko ku har yanzu wannan jarrabawan yana nan tunda ba yana kususi a akan iya sahabbai ko ba yana kususi a kan iya zamanin a yana umumi ne ga duk wanda yake cikin haramin makka da kuma wanda ya ɗaura ihrami Allah ya ce jarraba wannan kuwa shine a haramta musu farauta kamar yadda aka haramta ma ashabu sabti farautan kifi ranar asabar to su kuma sai aka haramta wato yin farauta na saidul barri abinda ya shafi kayan farauta na kan farfajiyan ƙasa aka haramta shi wanda ya ɗaura ihrami da kuma wanda ya shiga cikin haramin makka to Allah ubangiji ya ce ya halazi na amanu la wannan Allah Allah ubangiji lallai zai jarrabe ku bi shay'in min as-sayd da wani abu na daga wato abin farauta min anan wajen at-tab'idiyya ce ma'ana min lit-tab'id wani shashi sabila da ba dukkanin kafatanin abin farauta bane a'a ai an halatta musu farautan abin da yake cikin ruwa abin da yake kan sarari ne Allah ubangiji ya hana to da Allah ya ce la kuma Allah bi shay'in min as-sayd he ya zamanto wannan min din yana nuni ne zuwa ga wani bangare na abin farauta wanda tanaluhu aidikum hannayenku za su wato za su farauci wannan abin tanaluhu aidikum yana nuni zuwa ga abin da hannu zai iya farauta ma'ana ba sai an sa kibiya ba warima hukum shi kuma abin da sai an sa kibiya za a iya farauta kaga abin da hannu zai iya farauta ai da akwai su tsuntsu hannu zai iya farautansa a sace a kama shi gafiya hannu zai iya farautanta a sace a san yadda za a yi a kama ta ko wani abu dai daga cikin abubuwan da za a iya farautansa da hannu duk da cewa wasu daga ciki kaman wato wato al'imamun naka'i ya karanta shi da luhu aidikum yanaluhu aidikum wa rimahukum amma jamhur gaba ɗaya sun karanta shi ne da tanaluhu aidikum wa rimahukum hannayenku yake farauta ko zai farauta wari ma da masunku wanda sai kun saka za ku harba ku farauta me yasa liya'lam Allahu man yakhafuhu bil gaibi domin Allah ubangiji ya san wanda yake tsoronsa a fakaice sabila da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. wato mada'at ne ga akwai ɓangaren tsoron Allah da a bayyane mutum zai yi sabila da ganin idan mutane akwai kuma abin da mutum a ɓoye sabila da ganin girman Allah zai kiyaye dokan Allah Allah sai ce liya alama Allahu man ya khafuhu bil gaibi domin Allah ya san waye yake tsoronsa bilgaibi har lokacin da wato yake halin da a ɓoye yake wa anan ma'ana a fakaice yake li alamallahu man yakafu bil gaibi faman itada wanda ya ketara iyaka ya farauci abin farauta ba da zalika bayan wannan haramcin da Allah ubangiji ya haramta falahu azabun alim yana da azaba a mai raɗaɗi an ce wannan ayan ta sauka akan abu yasir wanda sunansa amru ibnu malik al-ansari wanda ya farauci jakin dawa bayan ya farauci jakin dawa yana halin ihram sai Allah ubangiji ya saukar da wannan ayan yana hani ga mutum kada ya yi farauta a lokacin da yake halin ihrami to zai zamo za mu tashi a aya na 44 kenan wanda yanzu za a karanta bismillah bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم هرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن آد فينتكم الله منه والله عزيز ذو انتقام Allah ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani la sai da kar ku kashe abin farauta wa antum hurum a lokacin da kuke halin ihram ko a lokacin da kuka shiga cikin haramin makka a haramin makka ba a kashe wani abu na farauta haka lokacin da mutum ya daura ihram ba zai kashe wani abu na farauta ba a lokacin ana son komai ya aminta daga shi ya ayyuhal lazina amanu la taqtulu saida kaga dama a baya Allah ya ce la kuma Allahu bi shay'in min as-saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum to gashi Allah yana sarraha wannan haramcin da Allah zai jarrabi sahabbai da wato ya haramta musu yin farauta dan aka ce sai kawai sahabbai suka ga abun farauta kawai yayi yawa suna zaune kawai sai su ga damu kawai a mika hannu a kama shi su gabarewa ta zo ta tsaya tana wargi da sauran abubuwan farauta wanda rai yana so ya farauta amma Allah sai ya mayar musu da haka jarrabawa ya ayyuhallazina amanu la taqtulu saida kar ku kashe wato abin farauta wa antum hurum kuna halin harami ma'ana kuna cikin ihram wa man qatalahu minkum wanda ya kashe abin farauta daga cikinku muta'ammidan da gangan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am sakamakonsa shine ya biya da gwargwadon misalin abin da ya kashe na daga wato a cikin dabban ni'ima ma'ana idan ka kashe barewa to a cikin dabbobin gida wata dabba ne take matsayin barewa sai a ce akuya kenan idan ka kashe raƙumin dawa a gida wani dabba ne yake maimakon raƙumin dawa kaga sai a zo a nemi raƙumi kenan ko taguwa a'a idan ka kashe idan ka kashe eh, buturu ko aturkumani da makamantansu wani abu da ka zo kuma a abin da ya shafi dabban gida to dole za a yi kiyasi fajaza'un ma qatala minan na'am sakamakonsa shine fajaza'un mislu ma qatala minan na'am sakamakonsa shine misalin abin da ya kashe na daga dabban ni'ima duk da cewa abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu da al'amash sun karanta shi da fajaza'uhu mislu misalinsa bai zama fajaza'un ba wasu kuma daga cikin ƙura'u sai suka karanta fajaza'u misli sai ya zamanto jaza'u mudafun ne misli mudafun ilaihi amma mafi yawan ƙira'at ɗin kamar abin da nafi'u ya karanta da hafsu da sauran wato mafi yawan jamhur sun karanta shi da fajaza'un sakamakonsa Shi ne misluma qatala minan na'am misalin abin da ya kashe daga cikin dabbobin gida na ni'ima idan ya kashe wato ragon dawa sai ya yanka ragon gida idan ya kashe barewa na daji sai ya yanka akuyan gida idan ya kashe jakin daji sai ya nemo wani abu dai na daga dabban ni'imomi sai ya zamanto ne sakamakon abin da zai biya zai yi fidiya da shi wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba wajen kiyasin wato abinda mutum ya kashe da abinda mutum zai bayar na dabban ni'ima wanda zai zamo fidiya sai an samu ya hakumu bihi zawa adlin sai an samu adalai guda biyu wanda su da su yi hukunci kamar misali idan ka kashe barewan daji to da ka zo ka samu waɗanda suke da ilimin wannan ɓangaren adalai ka ce to na kashe barewan daji yaya zan yi to su ne da su yi hukunci su ce to za ka nemi kaza shi ne ya dace ko ko shi ne ya yi daidai da abin da Allah Ubangiji ya ce misalin abin da ka kashe ɗin don an ce akwai wanda ya kashe wato dabban daji ya yi farauta ɗin a halin ihrami ya zo yake faɗa masa na Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu to sai saidina umar yake tambaya yake magana da wani cikin wato jama'an da suke fadan sai yake ce to kaji abin da wane ya zo da shi na na abin da ya aikata ya ya za a yi sai da shi da saidina umar suka ce to ga abin da zai yi na kiyasin abin da ya kashe na daga dabbobin wato na daga farautan da ya yi to bayan ya fita sai yake cewa a ka duba amirul na tambaye shi shi ma bai sani ba sai da ya tambaya sai amirul mu'minina ya ce kai kuma abin da kake faɗa kenan ai ba haka bane ka karanta suratul an'ami sai ce a'a ban karanta ba ce to da ka karanta da na maka bulala wannan ayan Allah ubangiji ya ce ya hakumu bihi zawa adlin minkum mutane biyu adalai su ne za su yi hukunci don haka sai da na nemo ni adali ɗaya na nemo wani muka zamanto mu ne muka maka hukunci akan abin da zaka yi hadaya da shi na daga dabban ni'ima ya hakumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba zai zamanto wato hadaya ne da za a kora shi ya isa har zuwa ka'aba a masa wato ish'ari ko ko ka a masa taklidi a rataya abu a tozansa ko ka a masa wani alama wanda zai nuna cewa wannan hadaya ne da za a kora shi har zuwa ka'aba au kafaratu ta'amu masakin ko kuwa kafara na abincin miskinai ma'ana au a nan wajen wato littakhir ne ikhtiyariya ce sabila da a cikin au tana cikin huruful atfi to takan zo lil ibaha kuma takan zo lil ikhtiyar lil ibaha kamar misali ka ce wa mutum ta'allamul fiqha awin nahwa ka koyi fikihu ko ka koyi nahau kaga wannan kana nuna masa ya koyi duk wanda ya ga dama in ya ga dama kuma ya hada duka ya karanta amma kuma takhyir shine kaman ka cewa mutum ta zawwaji bi hindin au ukti ha auri hindu ko yar uwanta kaga dole zaba za ka yi ba za ka auri hindu ka hada da yar uwanta ba dole za ka zaɓi guda ɗaya ne to da Allah ubangiji ya ce au kaffaratu ta'amu masakin zaɓi ne kamar yadda akan haka imamu mali ya tafi akan haka imamu abu hanifa ya tafi akan haka ahmad ibn hanbal ya tafi sai dai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce wannan audin yana nuna tartibi ne idan ba za ka iya wato baka samu hadaya ka gabatar ba a maimakon fidiyan kuma ya zamanto ba za ka iya samun abin da za ka yi wato daidai zai yi daidai da abin da ka kashe ba misalin abin da zai yi daidai kamar misali ka kashe tsuntsu ko ka kashe fara kaga wannan duka babu su a dabbobin gida wanda da ka zo ka sauya a maimakon abin da ka yi ka kashe din wanda Allah a maimakon abin da ka farauta din babu shi a dabbobin gida to shine aka ce au kaffaratu da'amu masakin ko mutum ya yi kafara na abincin miskinai to anan a imma wasu daga cikinsu da suka tafi akan tarti wato iba takhir ne zaɓi ne ma'ana in ka ga dama ka aikiyasi ma'ana a auna a ga dabban gida da ya dace da abin da ka farauta sai ka gabatar da shi a matsayin hadaya in ka ga dama kuma ba wannan za ka yi ba in ka so ka bayar da abinci idan kuma ba abinci za ka bayar ba in ka ga dama ka yi azumi takhir kenan zaɓi a cikin wannan uku amma kamar ibn abbas da ya ce tartib dole sai ba za ka iya na farko ba sai ka je zuwa na biyu in ba za ka iya na biyu ba sai ka je zuwa na uku ma'ana tartib ne an kawo maka waɗannan abubuwan ne domin dole a tsakaninsu za a samu abin da za ka iya ɗauka a cikinsu waɗannan kwaya uku ɗin to kuma wasu sai suka ce auka faratu da amu masakin yana nufin idan aka zo da akwai dabbobin da idan ka farauce su in ka zo gida ma babu irin wannan dabbobin saboda Allah tamaman ya haramta ya ce babu wani abin da za a kashe daga cikin dabbobin sarari amma banda dabbobin kogi Allah ubangiji ya halatta dabbobin kogi za a iya farauta kifi da wasu abin da suka danganci kifi wanda suke cikin kogi duk za a iya farauta amma abin da ya shafi dabbobin da take kan sarari ba za a farauce su ba sai dai wasu da manzan Allah ya yi istisna'in su ya ce to su in an gan su a ko ina a kashe su waɗannan dabbobin wanda za mu faɗe su a gaba au adlu zalika siyaman li yazuqa wa bala amrihi ko kuma idan it'am zai yi zai ciyar da miskinai ne to zai auna za a yi kiyasin wannan dabba da ya kashe kudinta zai ɗauki naira nawa idan aka yi kiyasin kudin sai a zo kuma a nemi abinci na wannan kudin sai a bayar wa miskinai mudu-mudu kowane miskini ɗaya mudu ɗaya amma a gurin imamu abu hanifa kowane miskini ɗaya za a ba shi rabin sa'i wato za a ba shi mudu biyu kenan amma a mazhaban imamu malik kowane miskini ɗaya mudu ɗaya ma'ana idan an kiyasta shi da kaman eh, eh, shinkafa buhu ɗaya ne to da ka zo ka raba shi wa miskinai adadin wannan wannan buhuhuna ɗin au adlu zalika siyaman liyazuka wa bala amrihi ko kuma a maimakon wannan ya yi azumi wannan azumi kuma shine duk mudu ɗaya azumi ɗaya duk mudu ɗaya azumi ɗaya idan mudu ashirin ne to haka za ka yi azumi ashirin idan mudu goma ne to haka za ka yi azumi goma ya zo bala amrihi domin ya ɗanɗani sakamako na laifin da ya aikata domin ya ɗanɗani wato azaba shi yasa wasu malamai suka ce a baya da Allah ya ce famani ita da ba'da zalika falahu azabun alim wanda ya ketare iyaka yana da azaba mai radadi wannan azaban shine hukunta shi da aka yi ba wai ana nufin azaba ne na ranar lahira ba to shine li yazuka wa bala amrihi afallahu amma salafa Allah ya yafi abin da ya shige na baya abin da ya shige na baya kan kafin a saukar da wannan hukuncin Allah ba zai kama ku akai ba amma wa man'ada wanda ya dawo fayantaqimullahu minhu Allah ubangiji zai hukunta shi Allah ubangiji zai azabtar da shi wallahu azizun zuntiqam Allah ubangiji buwayayye ne ma'abocin azaba mai tsanani ga wanda ya saba ma umarninsa to anan Allah ubangiji ya umarci muminai da cewa lokacin da suka shiga cikin ihram kowane abu ya aminta daga cikin wato halittu su aminta daga su kazalika dabbobi ma su aminta da su shi yasa Allah ubangiji ya ce la taqtulu sayda wa antum hurum hatta abin farauta wanda ranka yake so to idan dai ka saka ihram kana ji kana gani da ka bar shi shige ba za ka taba shi ba sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ibn Umar ya ce khamsun min dawabi yuqtalna laysa alal al-muhrimi fi qatlihunna junahun dabbobi guda biyar babu laifi wanda yake cikin ihram ya kashe su dabbobi guda biyar na farko algurabu hankaka na biyu alhada'atu shahu wannan dabba da yake zuwa ya ɗauke kaza ko ya ɗauke jinjiri ko kaga ya shiga ruwa ya tsamo kifi wanda idan dai ya ga nama a duk yanda ya ga nama yakan ɗauki jinjiri ma to da wannan dabban wal aqrabu da kunama wal fa'aru da bera wal kalbul aqur da kare mai cizo waɗannan abu guda biyar ɗin manzan Allah ya ce to su sabila da cutarwansu idan aka ga in aka gansu ko ana cikin ihrami ko a cikin harami za a iya kashe su su ɗin ma an ce a kashe su ne sabila da wato shi hankaka yakan zo ya ta saman mutum yana cakwaɗinsa yana kai masa hari ko idan ya ga nama ya zo ya fauce haka shi ɗin ma shahu ɗin ah, da kuma kunama kunama wannan ma'alumun ne darura kowa ya san kunama mungun dabba ne da kuma bera da kuma kare mai cizo waɗannan abubuwa guda biyar ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kashe su a wani ruwayan ma manzon Allah sai da ya ambace su fasikai ya ce khamsu fawasikin yuqtalna fil hilli wal haram fasikai guda biyar ana kashe su a gida da harami ma'ana ana kashe su a duk halin da mutum ya tsinci kansa in ya gansu an halatta masa ya kashe su sabila da suna cutar da dan adam al gurabu wal fa'ru wal kalbu wal aqrab wal su sune waɗannan dabbobi da muka lissafa a baya to anan malamai sai suka ce to yanzu wato a cikin haramin makka ba dai ma yiwu a farauci dabba ba sai malamai suka ce haka ne dabban da yake cikin madina a cikin haramin madina ba za a farauce shi ba sai dai dabban ni'ima da aka ajiye shi aka kiwata shi amma haka kawai kaga tsuntsu a madina ka harbe ko ka ga tsuntsu a makka ka harbe na makka wannan qur'ani ya sarraha na madina kuma wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin ingantaccen hadisi yake cewa annabi ibrahim allahumma inna ibrahim harrama makkata wa inni uharrimul madinata misla ma harrama ibrahimu makkata wa mislahu ma'ahu maza Allah ya ce ya Allah ya ubangiji annabi Ibrahim ya haramta garin makka ya maida ita gari mai alfarma ba za a kashe dabba a cikin garin makka wato dabba na ba da a yi farauta ba ya Allah na haramta madina kamar yadda annabi Ibrahim ya haramta ma'ana ya saka garin makka mai alfarma to ni ma na mayar da madina gari mai alfarma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ruwayan har yayi addu'a yake cewa ya Allah duk abin da ake samu na arziki a makka duk abin da ake samu na alkhairi a makka ya allah na roƙa ka ninka ma madina gida biyu allah ka yi albarka masa'in madina ka yi albarka wa mudun madina ka yi albarka wa wa wa wa 'ya'yan itacen madina ka yi albarka ma kasuwancin madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a wanda a cikin farkonsa shine allahumma inna ibrahim harrama makkata wa inni uharrimu ta mislama harrama ibrahim makkata ina haramta madina ina mayar da shi wato waje mai alfarma ba za a yi farauta a ciki ba dan haka malamai suka ce da haramin makka da haramin madina iya da'iran haramin dan akwai yadda kana zuwa ka shigo al haramul makki akwai kuma waje wanda cikin gari ne wannan ba cikin harami ba ne harami kuma mun san daga yadda ka shigo harami to duk yadda ka kalla kawai kibla ne daga yadda ka shigo harami duk yadda ka kalla kawai kibla ne juyowa kawai da ka kalli kaba kenan kibla su kuma wanda ba a makka suke ba su kuma waɗanda suke wato alhilli suke wajen harami da su juya ne su fuskanci masallaci su kuma waɗanda suke ƙasashen duniya da su juya ne su kuma su fuskanci yadda garin makka yake to sai wasu suka ce to me yasa manzan Allah wata rana da ya zo ya ga kanin Anas ibn Malik da karamin tsuntsu annabi bai yi mishi fada ba sabila da shi ma tsuntsu ne wanda yake yawo kaga kuma ba cin ake yi ba dole farauto shi aka yi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidansu Anas ibn Malik sai ya ga dan uwan Anas dan karami haka ana ce masa Abu Amr manzan Allah sai yake tsokanansa manzan Allah da ya zo al'imamu tirmizi ya kawo hadisin a babu ma a fi zahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya bayani akan wato kakaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya ga shi wannan abu amr din ya yi tagumi yana zaune yana fishi annabi sai ya tambaya me ya faru da shi yake cikin damuwa sabila da irin tausayin manzan Allah ah, me ya samuwa ne kuma sai aka ce masa ai ya rasulullahi yar karaman tsuntsuwansa ce ta mutu shi ne yake bakin ciki yake damuwa to har ya girma idan manzan Allah ya haɗu da shi sai ya ce ya aba umair ma fa'alan nughair ya kai abu umair me ya samu ka ne a babin kakaci sai aka ce to ai manzan Allah da ya zo bai ce ai ajiye tsuntsu haramun bane ba a ajiye tsuntsu ba a faru da sauransu to anan sai aka ce wato abubuwan da mutum zai ajiye wanda ba cutar da su zai yi ba wannan ba zai zamo haramun ba sannan a wani babin kuma sai haka ce idan mutum ya yi farautan misali ka farauci tsuntsu har ka karya mishi fuka-fiki me a hukuncin da yake kanka shin hukuncin da yake kanka yana nan za ka yi wannan wato fidiya da Allah ubangiji ya ce fajaza'un mislu ma qatala minan na'am ko kuma babu wannan a ka. aka ce idan ka harbi tsuntsu ka farauce shi har ka karya mishi fuka-fiki idan ka ajiye shi har ya warke ya iya tashi to shikenan babu maganan babu maganan wato haka mai mudawwana ya kawo yake cewa idan mutum ya ya kai ga yayi farauta a manistada tahiran fana shihu. summa habasahu hatta nasala faɗara fatara qala za a alaihi wa kazalika law qata'a yada saidin aw rijlihi aw shay'an min a'dha'ihi wa salimat nafsuhu wa sahha wa lahika bisaidi fala a alaihi wanda ya farauci tsuntsu bayan ya farauci tsuntsun tsuntsun ya ji ciwo a hannu ya gagara tashi daga ƙarshe har fukafikinsa ya tsiro ya iya tashi shikenan babu hukunci a kansa amma idan ya mutu to wannan kuma sai an zo an yi wannan hukunci na wato biya ta hanyar fidiya ta hanyar hadiya wanda Allah ya ce baligal ka'aba wanda za a sake su su je har zuwa ɗakin ka'aba wallahu a'lam to Allah ubangiji ya ce man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe da gangan sai aka ce to menene hukuncin wanda kuma ya kashe a cikin rashin sani sabila da da ganganci da rashin sani akwai bambanci sai imamu malik yake cewa da wanda ya kashe da gangan shi alkur'ani ya keɓance wanda ya kashe da gangan amma sunan manzon allah ta zo ta shigar da wanda ya kashe ba ma da gangan ba da mantuwa ɗin ka ce to ko da da mantuwa ne ko da rashin sani mutum ya kashe ya farauta to da akwai wannan hukuncin a kansa wanda allah ubangiji ya ce zai yi wannan hukuncin na ya biya da wani dabban ni'ima koko ya ciyar da miskinai koko ya yi azumi gwargwadon mudin wato adadin kiyasin da aka yi na abin da ya aikata koko na abin da ya kashe na wato dabban da ya farauta don wallahu ta'ala a'lam wasu kuma sai suka ce a'a idan dai mutum cikin rashin sani ne ai inna Allah jawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi Allah ya ce Allah ya manzo Allah ya ce Allah ya yafe ma al'umma nan mantuwa da kuskure da abin da aka tilasta su suka yi ba da san ransu ba sai aka ce to su babu komai akan su wanda suka yi cikin rashin sani a ومن قتل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل qatala minan na'am sakamakon sakamakonsa shine ya mayar da gwargwadon abin da ya kashe daga cikin dabbobin ni'ima na gida ya hakumu bihi zawa adlin minkum wanda adalai guda biyu daga cikin ku su da su yi wannan hukuncin su yanke hadiyan baligal ka'aba za a saki wannan dabban ni'iman ta zamo hadayan da sai ta isa ka'aba sannan a soke ga miskinai da fakirai wanda ake yin hadaya da shi au kaffaratu ta'ami masakin au kaffaratu ta'amu masakin ko kuma kafara ta hanyar a yi gwargwadon kiyasin wato kudin da aka kiyasta na abin da ya kashe da mudu na abinci wanda za a bayar wa miskinai au adlu zalika siyaman mudu ɗaɗɗe ne ake badawa au adlu zalika siyaman ko kuma ya yi azumi duk mudu ɗaya azumi ɗaya da ya zuka wa bala amrihi domin ya ɗanɗani sakamakon abin da ya aikata a fallahu amma salaf Allah Ubangiji ya yafi abin da ya riga ya wuce wa man'a da wanda ya dawo fayantakim Allahu minhu Allah ubangiji fayantakim Allahu minhu Allah ubangiji zai hukunta shi wallahu azizun zuntiqam Allah ubangiji buwayayye ne ma'abucin azaba mai tsanani Allah ya kiyaye na'am uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah ya ce uhilla lakum saidul bahri an halatta muku za ku farauci abin farauta na kogi daga kifi da dangogin kifi da abin da suka shafi kifaye wannan Allah bai hana muku ba uhilla lakum saidul bahri an halatta muku farautan abubuwan da suka shafi wato kogi wa ta'amuhu mata'allakum abincin da ya fito daga kogi na daga kifayen da kuka farauta da dangogin abubuwan da suke rayuwa a cikin kogi mata allako abu ne wanda zai zamanto muku abin jin daɗi wanda za ku yi guzirin abinci walis sayyara haka matafiya za su ci kuma su yi guziri da shi wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma an haramta muku farautan wato dabbobin da suke kan sarari ma dama kuna cikin ihram sai dai waɗancan guda biyar da manzon Allah ya ce an halatta a kashe su ko a harami ko a wajen harami su ne kunama da maciji da hankaka da shaho da kuma kare wanda yake cizo waɗannan guda biyar manzon Allah ya ce a iya kashe su amma duk wani abin da ya danganci dabbobi waɗanda suke kan sarari to kashe su ya zama haramun daga lokacin da mutum ya shiga cikin ihram to sai aka ce to ai manzan Allah bai ambaci zaki da kura da damusa a cikin dangogin abubuwan da ake kashewa ba al'imamu shafi'i da al'imamu malik da imamu abu hanifa sai ya yi ilhakin su gaba ɗaya da waɗannan guda biyar ɗin saboda illan da sa aka haramta waɗannan guda biyar ɗin shine illan da zai sa waɗannan su masu haramta menene illan da sa aka haramta kashe waɗannan dabbobin hankaka da shaho ɗin da maciji da kunama shine suna cutar da mutum to ai su ma zakoki suna cutar da mutum don haka imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmadu bin hanbal suka ce duka su ma suna cikin bangaren abinda a iya kashe su sabila da mutum ya kiyaye kansa daga cutarwarsu amma kamar imamu abu hanifa sai ya ce banda zaki banda zaki da kuma wasu daga cikin dabbobi amma ya ce kamar kura kirkece a iya kashewa da sauransu to nan dai malamai suka yi maganganu amma abin da jamhur suka tafi shine da zaki da duk wani abin da yake cutar da mutum duk abin da yake cutar da mutum to babu laifi a kashe shi sabila da illan da ya sa manzon Allah ya ce a kashe waɗancan fawasik ɗin ƙwaya biyar wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma an haramta muku farautan abubuwan da suke kan sarari ma dama kuna halin ihram wattaqullaha allazi antum ilaihi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda ga Allah ne za wato gaba ku za a tara ku ne zuwa ga Allah antum ilaihi tusharun zuwa ga Allah gaba ɗaya za ku taro ranar alkiyama Allah ya san abin da kowa ya yi Allah zai hisabi ma kowa ya saka ma kowa da abin da mutum ya aikata to wannan ihram din da muke ta faɗa tuntuni a suratul baqara mun yi bayani a cikin wa atimul hajji wal umrata lillah fa in fa famastaysara min al hajj mun yi bayani akan abin da ya shafi wato ihram da abubuwan da suka dangance shi da kuma me ake nufi da ihram a ihram shine wanda ya fita zuwa aikin hajji ko umra akwai daga gurin da mutum yakan saka ihram ihram shine wannan fararen kaya zani kwarjalle da ake ɗaurawa da kuma mayafi da ake yafawa wanda gwargwadon mawaƙi miƙati da mutum ya ɗauko gwargwadon wajen da zai ɗauki ihram ɗinsa mutanen masar suna da nasu ihram ɗin mutanen da suke wajen garin makka suna da ihram ɗinsu mutanen da suke yamen suna da ihram wato gurin da nan ne miƙatinsu kai nake nufi suna da nan ne gurin da nan ne miƙatinsu yadda za su ɗauka haka wanda ya taso shi ma yanzu kamar wanda ya tashi daga nigeria zai je shi umra kaga ba zai ɗauki ihram a ko ina ba sai dai ya ɗauki ihram a ina sai dai ya ɗauki ihram a cikin madina misali idan kuma misali ya bi misra daga misra kuma ba madina zai yi ba to daga misra zai iya daukan ihram daga misra akwai gurin daukan ihram zai iya daukan ihram shikenan ya wuce abinsa zuwa makka ya je ya sauke faralinsa idan kuma mutum daga madina zai taso to miƙatin madina shine zulhulaifa kamar misali zaka ga mafi yawa wanda suka tafi umara ai madina suke fara zuwa in suka je madina daga nan sai su yi makka to miƙatun su shine zulhulaifa daga zulhulaifa a nan ne mutum zai yi wanka wankan tsarki sannan mutum ya, ya, ya cire duk wani abu wanda yake da kewayo a jikinsa da wando da gajeren wando da zobe da duk wani abin da dai zai zamanto abu hatta takalmi ba da a sa kwabashu ba sai dai a sa faɗi takalmi silifas kenan sannan mutum ya, ya ɗaura wannan zani kamar yadda ake ɗaurawa sannan ya yafa ihram wanda ake yafawa sannan kuma ya yi nafila raka a biyu a masallaci sannan kuma ya ya daura niyya labbaik allahumma umratan shikenan sai ya kama hanya ita ta labbaik allahumma labbaik to daga lokacin da mutum ya saka wannan wato kaya to shine yana cikin ihram duk wannan ihram ihram inda kuke ji ana faɗa abin da ake nufi kenan to sannan kuma akwai hurumin makka akwai yankin da kana shigowa to ka shigo alharamul maki kana cikin harami ne mutum in yana wannan wajen to wa man da kalahu kana aminan wanda ya je wannan wajen amincacce ne shi ma'ana yana cikin haramin makka kenan to haka wanda dabbobin da suke wannan da'ira din ba a farautansu don hatta manzon Allah ya haramta yanke bishiya farauta da sauransu a cikin haramin madina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma ba a yi Wa Allah ubangiji ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma middin kuna cikin halin ihram to an haramta muku wattaqullaha allazi antum ilaihi tuhsharun ku ji tsoron Allah wanda Allah ubangiji zai tara ku zuwa gare shi ya saka mu kowa da abinda da mutum ya aikata idan muka lura za mu ga Allah yana ta maimaita cewa a ji tsoronsa a ji tsoronsa a ji tsoronsa a ji tsoronsa domin a ayan da muka karanta a baya ayan giya laisa alal amanu wa aminu salihati junahum fi ma ta'imu iza mattaqaw wa amanu summa wa amanu summa wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin kaga Allah yana maimaita tsoronsa tsoronsa tsoronsa har a mataki guda uku to har muka yi bayani akan wannan tsoro tsoro da Allah yake maimaitawa gwargwadon tafiyan mutum ne zuwa gare shi tsoronsa wajen barin abin da Allah ya haramta tsoronsa wajen tabbatuwa akan bari ɗin bayan ka bari kuma ka tabbatu da kuma tsoronsa wajen ci gaba da aikin alkhairi da nafilan alkhairi wanda Allah Ubangiji yake so to nan ma Allah yana ce a daiji tsoronsa din to tsoronsa shine abin da ya ce kar a yi to kar a yi abin da ya ce a yi to a yi a tsaya a iyakokinsa wannan shine abin da Allah Ubangiji yake kiran mutane wattaqullaha ku ji tsoron Allah allah zai ilaihi tusharun wanda gaba ɗayan ku zuwa ga Allah za a tara ku ya saka ma kowa da abin da ya aikata na'am جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wa anna Allah bi kulli shay'in alim ja'ala Allah al-ka'bata al haram Allah ya saka wato Ka'aba shine gida wanda ike da alfurma wanda duk wanda ya shiga wannan yankin to yana waje ne mai alfurma domin guri ne da yake tsakiyar duniya wannan ƙawa'id na ka'aba ɗin daga wannan ƙawa'id ɗin ne har zuwa baitul ma'mur santa ya tafi har zuwa baitul ma'mur dan an ce gini ne tun daga nan har lokacin da tufa ne zo ne sai ya raba ginin baitul ma'mur amma gidan da mala'iku suke zagayawa a duk rana wanda allah ubangiji ya ce cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da nayi mi'raji na je a sama ta bakwai na ga wani gida da malamai suke wato mala'iku suke shiga suke tsawafin wannan ɗakin a kullum mala'iku dubu saba'in suna shiga kuma idan sun shiga ba za su fito ba har abada sun shiga kenan ba za su fito ba har abada marhaban wasu sun shiga kenan ba za su fito ba har abada suna tawafi suna zaga wato baitul ma'mur to wannan ka'aba din Allah ya saka wannan guri ne mun karanta a wancan wato suratul baqara tun daga wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'alaka qala wa min قال لا ينال أهدي الظالمين كو نعم. إذ جعلنا البيت مصابة للناس وعمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كو أو نكراء واتخذوا وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهرى بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير نعم. to wannan gida mai alfarma wannan ɗaki mai alfarma haka Allah ubangiji ya saka shi shine gurin da duk annabawa sun je ba annabin da bai je ba annabi Muhammadu ma ya ce na ga Musa a saniyatu hursha kamar Musa na gani yana rike da akalan raƙuminsa yana talbiya labbai Allahumma labbaik na ga Ilyas a saniyatul azraq shi ma ya zo ya fuskanci ɗakin Allah mai alfurma na ga kaza na ga kaza to za ka samu mafi yawa duka salihai duka annabawa babu annabin da bai je shi makka ba gaba ɗaya domin a makka hawa'u da adam suka haɗu shi a arafa shi yasa aka kira gurin arfa ma'ana waje na haɗuwa da ta'aruf wanda Allah ya ce li ta'arafu din nan to a arafa suka haɗu kuma duk annaba babu annabin da bai je ba annabi ibrahim kaga ɗan falasɗin ne amma shi ya taho da iyalansa ya zo ya assasa wannan guni wanda shi da kansa yake ce inni askantu min zurriyati biwadin gairi zizar in ko hmm. inda bai cikal muharram wannan wajen wajen da baya tsaro ba komai amma Allah ya mayar da gurin gurin zuwan annabawa ne domin Allah ya san annabi Muhammadu anan za a haife shi huwa haza wa zalika mab'asu nan ne gurin da aka da a turo manzon Allah dan haka duk annabawa sai da suka zo wannan guri din waje ne mai alfurma waje ne mai albarka wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi sallah a cikin wato ka'aba a haramin makka to sai an yi sallah dubu ɗari a wani masallaci ba shi ba kafin a zo kansa misali idan na yi sallan azahar a nan to kai sakamakona sai ka yi sallan azahar dubu ɗari a wani masallaci kafin ka iso matsayina to shekarun kama nawa ne gaba ɗaya a ɗin din sono za ka yi masallacin madina kuma sai ka yi sallah dubu a wani masallaci kafin ka iso alfurman wato yadda ake kintata lada da sakamako a wannan wajen to Allah ubangiji ya ce ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nas hatta waliyan Allah suna zahma wajen har wanda suka mutu arwah ɗinsu ana ganin su mutane nawa suka mutu aka ga arwah ɗinsu a ka'aba suna tawafi da sauransu waliyai nawa cikin al'abdar da ba waɗanda Allah ya musu tsawon rai wanda har a yanzu ana cewa ana haɗuwa misali khidir alaihi salam ai tsakaninsa da annabi musa shekaru da tsakaninsa da zamanin annabi shekaru ne da yawa amma kuma aka ce sayiduna ali ya ga khidir ɗin yana tawafi yana tawafi ya kankama ka'aba yana addu'a yana Allahumma ya man la yushghiluhu sam'un an sam'in wala tughliduhu kasratul masail wala yatabarramu bi ilhahi ibadihi al-mulihina alayhi azikna barda rahmatika wa karmas tijabatik sayyidina ali yaji kawai yaga an kankama ka'aba ana ta wannan addu'a sai sayyidina ali addu'an ya dauki hankalinsa sai ya juyo yana cewa a'id a'id alayya ya abdullah maimaita mun naji ne maimaita mun naji sai yace masa kaji abin da nake karantawa ne sai yace eh sai ya maimaita masa Allahumma ya man la yashghiluhu sam'un an sam'in wala tubliduhu kasratul masail wala yatabarramu bi ilhahi ibadihi almulihina alayhi azikna barda rahmatika wa karama istijabatik sai yace fa wallazi nafsul khidri bi yadihi ma da abi hadha ad-du'a ida'in illa sujiba da'watuhu na rantse da wanda ran kidir yake hannunsa to a lokacin ne annabi sayyidina ali ya gane cewa wannan khidir ne to da yawa daga cikin waliyai kuma ai an yi bayani akan kun san da akwai waliyan da ake kiran su al-abdal wanda idan ka ɗauko lisanul arab idan ka duba harafin hamza wanda yake tafe da ba'u al-abdal ya yi bayani mai tsawo akan wato al'abdal da mafhumin lugha har ya tsallako ya yi bayani akan al'abdal da yanda aka samu hadisin da manzan Allah yake nuni zuwa ga al'abdal su arba'in ne ko al'abdal su saba'in ne guda arba'in suna sham guda talatin kuma an watsa su a duniya waɗannan al'abdal ɗin kamar wasu chain ne da suke kulle da junansu ɗaya in ya tafi ɗaya sai ya taso ɗaya in ya tafi ɗaya sai ya taso an kira su al'abdal sabila da suna canji ma'ana idan ɗaya ya tafi sai wani ya zo ya canje shi ma'ana su wasu waliyai ne da suke da martaba a gurin Allah suke da matsayi a gurin Allah wanda nan idan muka ɗauki majmu'ur rasail wal masail na ibnu taymiya za mu ga ya kawo bayani bitafsil akan al-abdal din da kuma abinda wato malamai suka kalli me ake nufi da al-abdal da kuma har yanzu akwai waɗannan al-abdal din to wasu suna cewa kidir alaihi salam ya yi ilhaƙi da al'umman manzan Allah kuma ya samu kansa cikin waɗannan al'abdal ɗin wasu kuma suka ce a ma'ul hayat ne akwai wani ruwa kamar yadda al gazali ya kawo cikin maqamatul ulama ibaina yadayil khulafa'i wal umara ya kawo bayani akan ma'ul hayat wani ruwa ne Allah ya halice shi akan dutse wanda duk wani mutum da Allah ya isar da shi zuwa ga wannan ruwan ya sha wannan ruwan to magana ya ƙare ba zai mutu ba sai lokacin da shi yake so ya mutu dan an ce al-iskandarul makduni khidr kenan zulkarnain duk da an yi sabani akan shi ne iskandar ko ba shi bane amma zulkarnain wannan tafiya wa yas'alunaka an an zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu zikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa wannan bibiye bibiyen da yayi tayi ya je magribar shamsi ya je matli'a shamsi ko sannan ya je maghribaha wannan duka yana yawo ne na neman ma'ul hayat wanda don an ce yana daga cikin wanda suka zaga duniya suka shugabanci duniya ga baki daya ta wannan duk suna cikin abubuwan da ake ishara da wanda Allah ubangiji ya yarda da shi sai Allah ya shayar da shi <clears throat> za a ga wato suna shiga gaiba amma kuma suna nan ba su mutu ba don ba a san yadda kabarin su yake ba amma wannan duk suna cikin abubuwan da musamman idan aka ɗauki ah, abu nu'aim a cikin huliyatul auliya za a ga bayanai da ya shafi wannan suwaye su su al'abdal din da ire-irensu annuqaba'u da al'autadu da makamantansu dai wanda duka ana faɗa na ɗabaƙatu na waliyan Allah wanda Allah Ubangiji ya zaɓe su to za mu tsaya a nan lokaci yayi za mu karanta tambaya Ah, mai tambaya idan mun zo sai mu sake karanta ja'alallahu Allahu tambaya na farko yana ce assalamu alaikum da fatan imamu ya sha ruwa lafiya wa alaikum assalam wa rahmatullah ya malam mutum ne ya musulunta a cikin watan ramadana kamar sha biyar ga wata shin ya wajabta a kansa ya fara azumin wannan shekarar na'am warai da gaske mutum ya musulunta a watan ramadana idan da zaka musulunta da azahar to lokacin da ka musulunta za ka kama baki ba za ka sake cin komai ba sai an sha ruwa ka sha ruwa tare da mutane da da ka musulunta a lokacin sallan azahar to la'asar ta waje ba a kanka Allah zai kama ka idan baka yi ta ba amma afallahu amma qad salaf abin da ya wuce babu komai afallahu amma salaf amma salaf abin da ya wuce Allah ya yafe amma abin da ya zo a gaba kuma Allah ubangiji ya fardanta shi saboda haka idan mutum ya musulunta lokaci ya yi wato ya musulunta da azahar to zai kama bakinsa sai an yi sai an sha ruwa sannan kuma zai ci gaba da yin azumi har karshen rayuwarsa Allahu ta'ala a'lam na'am sannan ya ci gaba da cewa zai yi ramuwar azumi sha biyar da aka yi ba tare da shi ba a'a ba zai yi ramuwa ba ba zai rama komai ba inda yau da ka musulunta yau ka mutu ba Allah baya bin ka bashin komai majanan kyauta duk abin da ka yi a baya kyauta ba za a kama ka akan komai ba amma kuma baka da falalan waɗanda suka bauta ma Allah suka samu abubuwan da ake samu cikin bautan Allah wannan daraja ne da iktisabinsa ake duk da cewa malamai suna cewa wato shi shin matsayin da Allah yake bayarwa ga waliyai ko yake bayarwa ga bayan da ya zaɓe su iktisabi ne ko istifa'i ne amma da yawa sun ce istifa'i ne ba iktisabi ba ne ba aiki ba ne yake sa mutum ya samu matsayi a gurin Allah kawai Allah ne in ya zaɓe ka shikenan sai ya ce ya zaɓe ka kuma shikenan ka zaɓin babu wanda ya sai taɓa matsayin ka a gurinsa an gane ko? na'am na mai ci gaba da cewa ko kuma zai iya bari idan watan ramadana ya wuce sai ya musulunta domin gudun kar wahalan azumi ya sa shi ya ƙara kafirta yaya an ɗauko abin girin-girin kuma na ji ba za ta yi mai ba daga karshe? ka tambayi cewa mutum idan musulunta ya musulunta shin eh, zai karasa azumi muka ce maka zai karasa hmm. ka sake tambayan zai biya sauran azumi aka ce maka ba zai biya ba yanzu kuma kana tambayan zai jira sabila da wahalan azumi ya ci gaba da cin bonus ko sai bayan sallah sai ya yi wa yau Allah to in ya mutu fa ai wanda ya zo zai musulunta gaggawa ake a bashi musulunci saboda ransa ba a hannun sai ke ba a hannun Allah yake a ko da yaushe zai iya mutuwa za a yi wayo ne ma Allah ka ce da ka jira sai gobe ko shikenan kawai sai ka shige kawai ga ka mai san araha mai san dadi ko ai shi wannan ibadan azumi din takfir ne na zunubi kana fara yin sa gaba ɗaya Allah zai ɗaukaka darajanka da matsayinka ya baka abubuwan da baka tsammani saboda haka idan wanda yake yin tambayan ba musulmi ba ne to muna kiran sai zo ya musulunta idan kuma musulmi ne yake yin wannan tambayan to yana neman mafita kenan mu wanda ba su musulunta ba su kawo wannan uzurin domin kar su musulunta ka ya adalci ma kanka ka ya adalci ma kanka ba me yasa mutane suke da son irin wannan tambayoyi to tambayan dai mai kyau ne amma na karshen ba wani mai kyau bane ba yi da amfani yinsa wallahu ta'ala a'lam lokaci ya yi to abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana malam ya ko da ka ba mu tsaraba ne a'a a ba mu tsaraba a ba mu tsaraba to Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ma kowa bukatansa Allah ubangiji ka tausaya mana Allah ubangiji ka saka mu cikin rahamanka Allah ubangiji ka ɗauke mana damuwoyinmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ubangiji ya kawar da fitinu da bala'o'i da matsalolin da ƙasar nan take ciki waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri Allah ubangiji ka bayar musu da sharrin su kansu waɗanda suke kawo dalili na kawo kashe-kashe da zubar da jini da sace-sace Allah ubangiji ka nuna mana ƙarshen su wanda suke son su tada fitinan ƙabilanci a ƙasan nan Allah ka kunyata su ka tozarta su Allah ya zaunar da ƙasan nan lafiya ya yawaita arzikinta ya yawaita alkhairinta ya kawo mana sauƙin rayuwa daga wahalhalun da muke ciki albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma anta bi hajatina alim wa ala qada'iha qadir wa huwa alayka yasir fataqabbal minna ya rabbal alamin اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعضاء وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله يبيا مكوا بكاتنسا wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin kunci Allah ya buɗa musu wanda rayuwansu yake cikin hatsari